rana asabar wadda ta daidai da sha bakwai ga watan jumadal ula hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da daya daidai da daya ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na sha shida daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin الفتوى الحموية tilkubra ta shekul islam بن ibn abdul halim ibn الحراني harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ba manta ba muna magana dangane da inda ibnu taimiyya ya kasafta mutanen nan da ake gwagwarmaya da su dangane da yi wa ayoyin da suka shafi siffofi da hadisan ta'awili mala yake cewa waɗannan mutanen gaba ɗayan aka dube su za a ga cewa wato sun karkasu kamar kashi uku da farko dai tukuna gaba ɗaya sun zuwa kan aƙida guda ɗaya ta ce aƙidar inhirafi karkacewa gaba su karkatattu ne wato ɓatattu ne to amma kuma ya ce in ka dube su akwai 'yan rudani waɗanda gaba ɗaya 'yan rudu ne waɗannan su ne falasifa Al'amarin su ba a ɓoye yake ba game da dukkan musulmi mai hankali da imani domin suna musun annabawa suna musun Allah suna musun tashin alkiyama suna musun mahalicci suna musun komai da Allah ya tabbata a cikin alkur'ani ko taura ko injila ko makamantan haka dangane da aƙida. suna musun cewa Allah bai taɓa saukarwa da wani mutum wani littafi ba a matsayin shi na annabi domin suka ce annabta ba wani abu ba ne kawai ƙarfin zuciya ne da ƙarfin hali wanda mutum yake samu shi ne kawai yake mai da shi ya iya yin wasu maganganu maganganun sai a ji suna ratsa zukatan mutane da sauransu to nan kashi na biyu yace su ne mutanen da ainihin ya kira ahlut ta'awil su ko waɗannan suna cewa ne dukkan siffofin da suka zo dangane da ainihin wato Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani waɗanda manzon Allah ya faɗe su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗe su ne Allah ya faɗe su ne ba tare da nufin yadda ainihin suke ba cewa Allah yana da hannu ba hannu Allah yake nufi ba wata ma'ana yake nufi waɗannan ya ce akwai da yawa daga cikin ainihin ulama'ul kalam da mu'tazila da kuma ainihin waɗanda suka shiga waɗannan fatoyi sai ibnu taymiya yace to waɗannan su ne muke nufi ai waraddi a cikin wannan littafi na fatwa su ne mai ahlut ta'wil mu'tazila waɗanda su sun ce gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ba shi da siffa sai jahamawa waɗanda suke yarda da wasu siffofi banda wasu siffofi sai kuma ainihin wato mu'attila ga sunan dai nau'i nau'in waɗannan da gaba ɗaya za su shiga ta'awili kai tsaye ko a karkace mala yace su ake nufi to yana cikin magana ne sai lokaci ya ƙure mana idan ba ku manta ba a inda ya kawo wata magana cewa su waɗancan falasifa su suka lazimta wa irin waɗannan mu'tazilawa irin wannan aƙida wato su suka makala musu wannan aƙida ko da yake in ka samu ba falsafe za ka gan shi kuma da shi da mu'tazile suna faɗa amma kuma a haƙiƙa na al'amari sai ka ga abin da wancan yake musu shine mai annabawa ƙarya ne Allah maɗaukakin sarki babu shi ba shi ya halitta ba duniya tun da take haka take ba wanda ya yi ta kuma haka za ta ci gaba babu randa da za ta kai ƙarke sannan babu wani tashin alkiyama babu wani mayar da matattu babu hisabi babu makamantan haka waɗannan kuma za ka gansu suna da lazimin waɗannan aƙidojin su ne sun ce Allah maɗaukakin sarki ba shi da wata siffa gaba ɗaya wanda ya ce Allah bai da wata siffa gaba ɗaya in ka natsu da kyau a fakaice yana kore shi ne yana nuna babu shi ne sannan ayoyi da suka tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama Allah ne mahalicci za a yi hisabi uh, um, falasifa sun ce ƙarya ne su kuma waɗannan sun ce ayoyin da suka zo dangane da siffofi da sauransu sun ce sam ka a yarda da su domin Allah bai da wata siffa menene duk abin ka ga ƙarke guda ɗaya ne inna ma wannan kai tsaye yana karyatawa ne wannan kuma a fakaice yana ainihin karyatawa. ko kun fahimci wannan da kyau jama'a to sai malam ya ce wa ahlus sunnati yaquluna li haula amma su ahlus sunna suna cewa irin waɗannan ainihin wato mutane ne wato su ne ahalu ta'awil din suna ce musu nahnu na alamu ittirari anna ar-rusula ja'at bi ithbati sifati wa nususu as-sifati fil kutubi al-ilahiyya akthar azamumin a'zamu min nususil ma'adi abinda ahlus sunna suke faɗa waɗannan masu ta'awili sai su ce mu dai mun sani tabbas anna ar-rusula ja'at bi ithbati sifati manzannin Allah baki ɗayansu sun zo ne da tabbatar da siffofin Allah maɗaukakin sarki kuma wani susu sifati fil kutubil ilahiyya aksaru nasoshin da ke tabbatar da siffofin Allah a cikin littattafan Allah a nan ba littafin Allah kadai ba a cikin littattafan Allah nau'iyya ce at-taura injila da duk wani littafi wanda ya zo daga Allah Nasoshin da ke tabbatar da siffa Allah a cikin waɗannan littafai aksaru sun fi yawa wa a'zamu sun fi girma min nususil ma'adi fiye da nasoshin da ke tabbatar da Allah zai mai da halitta me mala yake so ya ce mala yana kawo maka abin ne ka dube shi ta hanyar keke da keke da kididdiga ayoyin da suke tabbatar da mayar da halitta bayan ta mutu ba su kai ayoyin da suke tabbatar da Allah yana da sifa ba a cikin littafin Allah abin da mala yake so ya ce mutumin da ya musun siffofin Allah ya fi kafirci fiye da mutumin da ya musun tashin alkiyama in an dubi abin ta wannan nahiyar domin su ayoyin da ke tabbatar da makomar ɗan adam ko kuma komawa da halitta da yin hisabi adadinsu a cikin ƙur'ani da attaura da injila bai kai yawan ayoyin da ke tabbatar da siffofin Allah ba ka gaya mini idan ibn taimiyya bai da tulul ba'a bai da yawan bincike a cikin littattafan da suka gabata ya isa ya bugi kirje wannan magana to bincike dangare da littattafai irin su old and new testament da sauran littattafan da suka gabata ya kamata kuma ɗalibai su gane cewa ba kowa yake ba a cikin ɗalibai da malamai sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa mishi na farko aƙidar shi ta tabbata babu wani abu da zai girgiza shi na biyu yana da ainihin kyakkyawar kwakwalwa da ba zai iya ɗaukan waɗannan irin abubuwa da yake karantuwa a waɗannan littafai suna likita mishi abubuwan da ya yi imani da su na ayoyin Allah da makamantansu ba in ba haka ba wato gaskiya saboda Allah littattafan da so gabata na ɗaya Allah bai ɗau alkawarin zai tsare su ba don haka waɗanda suke wa'azi da littattafan su ne da kansu suke bi suke canza littattafan ba makiyansu ba tukuna su waɗanda suka fi kowa imani da littafan su ne wani abin in suka karanta sai ce this is too bad misali King James version King James version din nan sun yi condemning ɗin shi absolutely sai suka zo suka samar da wani new revised standard version wannan new revised standard version an bi an yi gyare-gyare da suka dawo sai suka ce to yanzu wannan shine wanda kowa ya amintu da shi duk ƙungiyoyin kiristoci na duniya da masanansu da 'yan tawayensu kun san suna da khawarijawa suna da 'yan boko haram su ma suna da 'yan shi'an cikinsu suna da mu'tazila su ne ba ga an ce littafi mai tsarki da afukrifa afukrifa din nan littattafai ne na waɗanda ba a yarda da su ba wasu 'yan tawaye ne amma dai in aka tashi sai a buga nasu din nan sai a sa a ƙarshe amma za ka yi mamaki wata ran muka zo za mu yi lacca akan waɗannan abubuwan za ka ji waɗannan da ake cewa apocrypha din kuma su ne asalin bible amma waɗancan kuma new the old testament su ne siyasa ta gyaran bible ta tabbata a taron nasiya da aka yi to me ya faru waɗannan kiristoci gaba ɗayansu a duniya suka haɗu suka tabbatar da cewa gaskiyar lamari king james version is too bad akwai too much contradiction akwai too much technical errors game da haƙƙin Allah game da haƙƙin annabawa game da dokoki game da komai da suka tashi sai suka je suka yi gyara amma wanda aka gyara ina son ku gane kwaya ɗaya ne aka gyara shine na turancin duk wani bible da ke duniya da kake jin shi da wani yare tun daga hausa da larabci da kowanne wancan fassarar nakin james version ne da aka tashi ba a sake komawa an sake maimaita fassarar the new revised standard version ina fatan kun fahimce ni bari mu gani ko ba mu zan misalin wasu abubuwa ga wata ƴan da na fara tara mana yawwa ta magana da nake in tafi in muku da yanzu ku dubi wannan the gospel of barnabas wannan ita ce injilar barnabe abin da ake nufi da barnabe shine abdullahi sahabi ne na annabi isa alaihi salatu wassalam a matsayin sahabi abubakar ne siddiq shine yake da wannan riwaya ta bible daga annabi isa alaihi salatu wassalam wannan dinnan tana daga cikin bible din da aka yi condemning a taron Nicaea domin tana kyamar a ce akwai ɗan Allah ko Allah uku ne ko Allah yana da ɗa ko Allah yana da uba ko Allah yana da mata don haka wannan tana daga cikin bible din da ba su yadda da ita ba saboda me saboda a taron Nicaea da aka yi wannan taron an yi shi ne a ƙarƙashin wani sarki ba ma guje mai suna Constantine wanda san bai yadda Allah ɗaya ba ne a aƙidar shi komai Allah ne sai kuma wasu suka kawo mishi kukan cewa sufa da ga wani mai suna Paul wato Bulus ya zo ya ce musu Allah uku ne shi kuma eh, Bulus ɗin nan Paul a da ba Yahude ne maƙiyinsu ne ya biya yi ta kashe su ya yi ta kashe su yanzu sai dawo shi ga alfarma Barnabas cewa shi ya tuba ba zai ci gaba da kashe mabiya annabi Isa ba hasali shi ma zai zama mabiyan annabi isa na gaske ya tashi tukuru sai ya fi kowa kwazo bayan kwana biyu sai aka ji ya zo da aƙidar cewa Allah uku ne isa ɗan Allah ne sannan Allah yana da uba Allah yana da ɗa to sai ruɗani ya faru tsakanin shi da bulus ai da tsakanin shi da barnabas da su matiyu da makamantansu su habban annabi isa wajen su guda goma sha ɗaya ko guda goma sha biyu wannan rudani da ya faru su waɗannan sun yi sakaci daga shigowar bulu cikin addinin annabi isa ya yi kazar-kazar na yaɗa da awashi da samun karɓuwa a cikin kiristoci karɓuwar da su da suka zauna da annabi isa ba su yi ta ba saboda ba su da kazar-kazar they were very slowly suna da sakaci suna da baya-baya shi kwa da ya zo shi ɗaya a ɗan lokaci ya zo sai ya samu mabiya kuma suka yi ƙarfi da tafiya ta tafi me ya faru sai rikici ya fara faruwa ga 'yan Allah ɗaya ne ga 'yan Allah uku mabiya su Paul suna cewa Allah uku ne Allah yana da ɗa Allah yana shiga jikin mutum Allah yana kaza ga kuma ainihin masu cewa Allah ɗaya ne kuma bai da ɗa kuma bai da uba kuma bai da mata to da rikici ya rikici shine sai aka ce wai a tafi wurin sarki Constantine sarki Constantine kuma shine sarkin Constantinia Constantinople kuma ita ce ƙasar Turkiya ta yanzu shikenan da aka tafi ku ji jama'a masu addini ne za su je wurin bama guje suna rikici akan Allah uku ne ko ɗaya sai aka tafi kuma wurin bama gujen da ya yarda cewa duk duniya ma kowa Allah ne shine zai alƙalanci wa zai goyi baya tsakani da Allah to kun ji wannan ita ce ranar farko da addinin Christianity ya ruɗe. don haka aka zo aka yi wannan taro a Nasiya a nan ƙasar Turkiya ƙarshe sai aka yi resolution aka amince a kan cewa duk gaba ɗaya za a haɗa waɗannan injilu duk gaba ɗaya in aka haɗa su in gari ya waye wadda aka gani a sama a saman tebur ko a saman kwangiri to ita ce Allah ya zaba dukansu suka amince da haka da haka waye gari shi shikenan sai aka ga ta pole ɗin nan wannan ta bulus wadda ke cewa Allah uku ne Allah na da ɗa Allah na da uba Allah sai aka ganta ita ce a sama da aka sai aka ce to yanzu duk wata injila da ke inkarin Allah a sama yake ko Allah yana da ɗa Allah yana da uba to wannan ta zama apocrypha don haka dubi yanzu wannan na Hausa ne suka ce littafi mai tsarki da apocrypha ga su ga apocryphan a can ƙarshe su ake bugawa a can ƙarshe wato littattafan waɗannan irin 'yan tawaye da suka yadda Allah ɗaya ne kaga an mai da su 'yan tawaye su kuma waɗannan da suka ce Allah uku ne fa su ne yanzu officially aka yadda da su saboda su suka dace da sarkin da ya alƙalanci wanda shi kuma komai Allah ne a wurin shi su ne su Paul da makamantan waɗannan da suka yi rubuce-rubuce to abin da ya faru yanzu wannan da ke hannuna gashi na Hausa ne littafi ne tsarki daga ina aka fassara shi daga King James Version daga King James Version yanzu wannan na larabci ne gashi alkitabul muqaddas daga ina aka fassara shi daga King James Version matsala yanzu wannan the Holy Bible gashi daga ina aka fassara shi American translation daga King James Version to ina so mu tsaya ga kuma wannan shi ma Holy Bible New International Version shi ma daga ina aka fassaro shi daga King James Version to kuma sai suka ce King James Version is totally bad to kenan by extension all these translations are totally bad amma da suka tashi sai suka yi the new standard revised version yana nan muna da shi a makarantar nan wannan da new revised standard version da suka yi sai suka ce shi ne kaɗai amintacce an zauna an gyara shi duk kurakurai da sauransu da ake tuhuma kaza kaza an yi wannan ne a 1955 kenan ka bincika ya kusan shekara eh hamsin da biyar kenan to da suka tashi da sai su koma su yi kwandemin waɗannan sai su sake fassara ko to amma wancan ɗin kaɗai shi ne kuma wancan ɗin fa ba kowane kirista ma za ka je ka san yana da labarin shi ba Kinan har yanzu dai ba a rabu da bukar ba an haifi mai an haifi habu ina fata an gane waɗannan bayanai ne waɗanda kana buƙatar ka zauna kai karatu ga littafai nan ɗigga ɗigga muna da su da na larabcinsu da na turancinsu amma sai lokacin da muka shigar da su cikin library wannan yana magana akan alkutubu samawiya wa shurutu sihhatiha littattafan da Allah ya saukar a sama duk wani littafi da aka ce Allah ya saukar da shi daga sama to ga wasu sharuɗa waɗanda sai ya ƙetare sannan za a ce ingantacce ne to ka gwada waɗannan littattafai a bisa hasken ka'idojin nan da malamin ne ya kawo ba shi nan malam abdulwahab abdulsalam Waila sannan sai ka sake komawa sai ka ga qira'atun fil kitabil muqaddas ta'ammulatun fi kutubil al-anajil malam ya ce a ɗan duba karatu a cikin littafi mai tsarki ya ce za a tsaya a yi lura ne game da riwayoyin injila shine the bible according to the gospel according to the gospel according to the gospel according to abinda karshe zai za ka fahimta shi ne wai shin shi Matthew ma shi ya rubuta wai shin shi Barnabas din ma shi ya rubuta wai shin shi Bulus din ma shi ya rubuta domin ya za a yi a ce misali sahihul Bukhari according to Bukhari a ah. sahihul bukhari riwayar bukhari kuma a to wani ne ya rubuta kenan don ba zai yiwu a ce kai ka rubuta littafi ba kuma sai a ce a riwayar ka ma'ana in dai bible da ke hannu na bulus idan bulus ne ya rubuta ya kamata a ji bulus kai tsaye amma sai a ji an ce the bible to ko kuma the gospel according to paul according to according to according to yana nuna kenan wannan da ya ce according to shi ya zauna ya aikin tattara riwayoyin da wana yayo na ita injila din sai ka karanta wannan za ka samu ɗimbin ilimi akan haka na aho marubucin wannan eh gashi a doktor sabir tu'aima sabir tu'aima sai kuma masadirun nasraniya dirasatan wa naqda ina ne sources daga ina ne littattafan kiristoci ko aƙidojin kiristoci ko karatu ko fatawar kiristoci daga ina ne references ɗinsu daga ina ne suke tsotso maganganunsu gashi ya ce za a dube su a darasin su kuma a naƙadin su gashi nan shi kuma doktor abdulrazak ko eh, abdulrazak abdulhamid gashi nan ne ainihin ya rubuta shi wannan mujalladi biyu ne abin da nake so in gaya mana daga ƙarshe shine ne wannan irin karatun yana daga cikin kuskure a zo cikin musulmi a ce za a ɗibi wasu za a je a koya musu karatun bible ba haka ake ba don su jaya da kiristoci a'a in ma haka ne ana intiƙa'i ne ana zaben suwaye suka dace suwaye aka gaba su iya ina fata an gane amma kawai wato an taɓa zuwa ne wajen shekara goma sha wani ya ta wa'azi a kan kiristoci muciya da cikaji sabon gari daurawa dogarawa eh, menene dogon bauchi sai aka zo aka ce to shi kenan duk waɗanda suke so su zo su yi a koya musu wannan karatun wannan barna ce amma wasu ne za a samu su ma a haskaka musu amma kai ya zama shine shugul shagil waɗanda sun riga sun nuna a cikin karatu amma mutumin da bai iya sallah ba ka zo ka koyar da shi kuma karatun injila daga karshe ba sai zo ya rude ba mutumin da bai san aƙida ba wanda kuma mutane nawa ne cikin malamai suka zauna suke son karantar da aƙida ɗin qillatun qalilatun to ba ku karantar da mutane akan awwalu ma yajibu alal mukallafi ba kun koma kuma kuna karantar da su ma lam yajib wa lam yustahabba Allah maraukakin sarki ya kiyaye menene ya kai ni ga wannan doguwar magana ita ce cewa ibnu taymiya yana da tsawon bincike da kyakkyawar masaniya a cikin addinin christianity daga cikin abin da ya taimake mu mu gane haka akwai littafai guda biyu da ibnu taimiyya ya rubuta littafin farko ar-risalatul qubrusiyya ita ce risala wato wasiƙa ce zuwa ga fada na ƙasar Cyprus Cyprus dai da kake jin tsibirin Cyprus aka samu 'yan shi'a suna kama ahli sunna daga ƙasar Sham suna zuwa suna siyowa da kiristoci a ƙasar Cyprus a matsayin bayi Ibn taimiyya ya rubuta takarda wasiƙa ce muna nan da ita ya aika wa sarkin wannan ƙasa eh, abin nan reverend father ko fada na wannan ƙasa bishop babban su dai alkisisul akbar ya rubuta takarda ya aika mishi yana nuna mishi cewa addinin ku bai yarda da irin wannan ɗabi'ar ba domin a cikin addinin ku an haramta a sayi ɗa a matsayin bawa waɗannan mutane da ake kawo muku ƴaƴa ne ba bayi ba ne rikici ne ya haɗa su da abokan zaman su suke kama su suna sayar muku a matsayin bayi dan haka ka ji tsoron Allah a matsayinka na masani dangane da addinin ku ka yi musu fatawa da haramcin sayan waɗannan bayi da suke siye wannan ita ce saƙon ibn taimiyya sai shi wannan bishop ko fada ko wane ne sai girman kai ya aiko da baƙaƙen maganganu da makamantansu da dai nuna girman kai da rashin yadda da wannan maganar bayan ibn taimiyya ya rinka magana yana kawo mishi bible ya ce kaza tsohon alkawari wuri kaza sabon alkawari ya ce kaza wane ya ce kaza wane ya ce kaza duk da yaki shine sai ibnu taymiya ya zo ya rubuta aljawabu sahih liman baddala dinal masih domin a cikin a cikin reply ba da ansa da wannan bishop yayi ya rinka ƙaryata ibnu taymiya akan ayoyin injila ko bible da ibnu taymiya ya rinka kawowa sai ibnu taymiya ya gane to wannan yana daga cikin waɗanda ahlut tabdili waɗanda ruɗaɗɗen addinin annabi isa akan shi aka yi tarbiyyarsu don haka sai ya tashi akan addinin da aka lalata da ganin cewa wannan shine addini ibnu taymiya shine sai ya rubuta littafi ya sa mishi aljawabu sahihi ingantacciyar amsa liman baddala dinal masih ga wanda ya sauya addinin isa almasihu wannan littafin mujalladi hudu ne ai mujalladi uku ne mai tahqiqin shi yana nan muna da shi abin da nake so in gaya mana shine idan ka karanta waɗannan littattafan to za ka gane cewa ibnu taimiyya yana da zurfin ilimi a cikin wannan fagen to haka ɗaliban shi karanta littafin da ainihin wato al'imamu ibn al ya rubuta shi ma akan mas'ala ta kiristoci ce sunan bai halarto mini ba muna nan da fassara shi ma na larabci da kuma fassara shi na turanci muna da shi na larabcin shi da na turancin shi afwan nan sai ibnu kasirin ibnu kasirin in ya zo yana munakashan matsaloli da suka shafi aƙidoji na kiristoci a cikin bible sai ka ɗauka cewa shi kirista ne ma yi tuba to wannan yana nuna mana me yana nuna mana abin da na faɗa shine me ya kamata a samu wasu cikin musulmi da za su zama suna da basira a wannan fagen amma ba darasi ne da za a zo a tara mutane ana karantar da su a matsayin durus amma ba yana daga cikin kuskure ma ai ku da wannan ya zama muku shi ne wa'azi yau a ce za a je a yi wa'azi anguwa kaza an ɗauko malam wane zai yi wa'azi a kan bible an ɗauko ma a'a bai ƙi ɗaya biyu ku yi haka ba amma ya zama a'a kuna bayyana waɗannan abubuwan asali ba wannan ne makasudi ba makasudin kaɗai za a yi haka ne inda ta kama amma bari ku ji al'aslu a cikin sunna kiristoci ana zama ne na tattaunawa da su a wani wuri khas inda suka nema ko inda aka ba da dama aka ga ya dace a zauna da su a zauna da malamansu a tattauna da su waɗanda suka fahimta masha Allah waɗanda ba su fahimta ba fa to shi waɗannan sai a fito ana bayyana irin waɗannan fada'ih nasu nasara na jiran abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu kenan kiristoci ne waɗanda suke southern saudi arabia su ne yanzu a south su ne 'yan kudu a saudi arabia suka yi takanan suka to wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama. suka ce mene kake zargi game da aqidan mu me kake kaza annabi ya sauke su a masallacin shi kwana da kwanaki a kawo musu abinci da kula da su su ci su sha a zauna a tattauna da su aka zauna aka fahimtar da su wasu suka musulunta wasu suka kafe akan addinin kiristanci su ne har yanzu zaka je ka samu akwai birbishin waɗanda har yanzu musulunci bai gama zama a cikin zuciyarsu ba domin su ne za ga suna bin aƙidar shi'a da rafizanci a kudancin saudi arabia za ga larabawa ne tsaf amma 'yan shi'a ne ga sunan a kudancin saudi arabia waɗanda suka yi boda da ƙasashen oman da sauransu allah maɗaukakin sarki ya taimake mu don haka malam ibn taimiyya yake cewa ahli sunna in suka tashi ba da amsa ga waɗannan 'yan rudu waɗanda suke ta'awilin ayoyin siffa sai ahli sunna su ce in dai har wanda ya ƙaryata tayar da matattu ya zama kafiri ko ya zama batacce to ashe wanda ya fi cancanta a kafirta ko a batar da shi shine wanda yake karyata ayoyin siffofin Allah domin ayoyin da suke siffanta Allah a cikin alkur'ani da attaura da injila to sun fi yawa fiye da ayoyin da ke magana a kan ainihin abin da makomar dan adam wa yaquluna lahum kuma ahli sunna suna ce da su ma'lumun sannan abu ne anna mushrikil arab wa ghayrahum kanu yunkiruna al ma'ad kafirai mushrikai daga cikin larabawa da ma waɗansu waɗanda ba larabawa ba sun kasance suna inkarin makomar ɗan adam waƙad an karuhu alar rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama haƙiƙa sun yi inkarin wannan ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa nazaruhu alaihi sun yi muƙabala da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar ma babu matsalar da aka yi jayayya da annabi da ƙurai irin wannan matsala don ta fi ɗaure musu kai matsalar cewa in an mutu za a dawo akwai sura'at akwai akwai tasawa da aka rinka yi da su da annabi sallallahu alaihi wasallam akan matsalar san ba su yadda ba har sai da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da doka ka'ida wadda aka gamsar da annabi cewa mutanen nan gaba ɗayansu suna da wannan aƙida da dukkan launinta amma dai ƙarshe tana nuna abu ɗaya ne ita ce na ɗaya akwai waɗanda suke cewa gaba ɗaya ba za a yi tashin alkiyama ba gaba ɗaya ba za a yi tashin alkiyama ba a nan ne Allah yake cewa za'amal lazina kafaru allah yi ba'asu kafirai wai suka ce fau fau fau ba za a tashe su ba sai Allah ya ce kul bala wa rabbi ka ce musu ƙarya kuke na rantse da Allah latu ba'asunna za a tashe ku summa latunabba'unna bima amiltum kuma sai an ba ku labarin duk danyen aikin da kuka yi wa zalika ala Allah yasir wannan ma mai sauki ne a wurin Allah me mai sauki a wurin Allah mayar da halitta shine bature yake kira reborn ma'ana mayar da halitta ya fi sauki fiye da kirkiro halitta da farko shine abu ne ka ka kera shi yanzu kafin ta yi kera tebur din nan sai ka ce to da Allah abin da ake so ka karere tebur din nan duka jujjuya katakon duk inda ka sa ciki ya koma bai duk inda bai yake ya koma ciki wannan ne fi wahala ko ku asalin kirkiro teburin kirkiro teburin ashe tun da dai kirkiro halittar dan adam ba wa Allah wuya ba to mayar da dan adam bayan ya mutu wannan shine mai sauki domin ana da past experience akwai wata basira da ake da ita magabaciya jama'a kun ji kafirai na farko su ne suka ce fau fau fau sam ba za a yi tashin duniya ba kafirai na biyu fa me suka ce cewa suke inna zunnu illa zanna wa ma nahnu bi mustaqinina. mu dai zato muke yi ba mu da tabbas me yiwa a yi me yiwa ba a yi ba su a cikin shakka suke ba su karkata ga ko ɗaya ɓangarorin ba ko za a yi tashin kiyama ko ba za a yi ba mu dai zato muke na uku fa me suke cewa su kuma sun yadda da za a yi tashin alkiyamar amma idda matsala take shine a yadda suke a kafiransu in aka je lahira to dole a saka sa aljanna ko da gaskiya ma'ana ko da daɗi ko da ƙarfin tsiya shine su gama kafircinsu a nan duniya ranar lahira kuma dole ne a shigar da su aljanna idan ba a shigar da su aljanna ba suna da kuɗi idan kuɗi ne ke siyan aljanna za su ba Allah idan da ƙarfin tsiya ne to suna da samari shiryayyu waɗanda za su yi kukan kura su tarwatsa mala'ikun da ke gadin aljanna su jefa wanda suke so waɗannan kafiran su kuma Allah ya ba mu labarinsa a cikin alkur'ani me suke cewa Allah ya ce a fara'aita ka fara bi ayatina wa ƙala la'uta yanna malan wa walada baka ga wanda ya ƙaryata ayoyinmu ba Ya ce kuma ranar kiyama za a zo min da dukiyata da ya'yana sai Allah ya yace attala al-ghaiba ya gano kiyaman ne tun kafin a yi ta ya ga yadda za ta kasance ne kaba inda rahmani ahada ko ku alƙawari suka yi da Allah ya ci gaba da kafirci kuma ya je shiga aljanna Allah ya ce kalla babu ɗaya shi ba su alkawari da Allah ba shi kuma ba ya hango kiyamar yadda ba ta kasance ba ne balle ya ga cewa ga yadda ta kasance din kuma an je mai da dukiyar shi da 'ya'yan shi ko kun fahimci me ayan nan take nufi misali idan za a yi fim ana nuna abin da ake kira sampat da yara ke cewa sampoti sai a nuna farko da tsakiya da kusa da ƙarshen tsakiya duk wanda ya saba kallon fim in ya je zauna sai ka ji ya bada labarin fim din ma tun kan yi. idan har an nuna wa irin waɗannan mutane kiyama ne sun ga samfotinta ga yadda ta fara kasancewa sun je da 'ya'yansu da dukiya kuma 'ya'yan da dukiya sun yi amfani kun ga za su iya samun ƙarfin halin faɗin wannan magana in ba haka ba fa sai in Allah ya musu alkawari cewa wane da wane duk kafircin ku ranar kiyama ku zan saka ku aljanna Allah ya ce kalla babu ɗayan waɗannan maganganun guda biyu wani kafiri ne aka ce kan zo annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ce ya muhammad yanzu kai da kake cewa wai in ban bi ka ba za a saka ni a wuta sai ce kai dai ka san ni mai kuɗi ne aljannan nan inda kuɗi ake siye zan ainihin wato je da kuɗi na ranar alkiyama kuma zan siye ta bata fi ƙarfi na ba idan kuma da karfin tsiya ne sai ce dubi samarin nan nawa yana da 'ya'ya karti guda tara sai ce yanzu waɗannan akwai wani mala'ika da zai iya buge su ya ce to da dukiyata da 'ya'yan nan za su tsaya mu in dukiya ba ta amfani ba 'ya'yan nan za su in 'ya'ya ba su amfani ba dukiya za ta yi shine Allah ya ce a fara'aita ka fara bi ayatina ka ga wannan da ya kafirce ayoyinmu ba wa qala kuma yace la'uta yanna malan wa walada za a je min da dukiyata da 'ya'yana ranar alkiyama A al ya leko ƙiyaman ne am ittakhadha inda ar-rahmani ahada ko kuwa alkawari suka yi da Allah sai Allah yace kalla babu ko ɗaya cikin biyun sanaktubu ma yaqulu duk maganar da yake faɗi za mu rubuta ta sai me wa ya'tina farda zai je gare mu yana matsiyaci haka ya kamata ka fassara kalmar farda a nan yadda bahaushe zai fahimci mutabakatta domin abin da yake da'awa zai je da kuɗi zai je da ne ya'ya to in ka fassara farda da zai je shi kaɗai ta yi daidai ba a cewa ta yi kuskure amma kuma baka fitar da hakikanin ma'anar da ake ba wannan ma'anar da ake so albalaghiya ita ce ana so a nuna cewa zai je lahira ba ko ɗaya cikin dukiyar ko ya'yan. to irin wannan me sunan shi a wurin bahaushe matsiyaci tantiri waya atina farda zai je wurin yana matsiyaci shine sanaktu ma yaqulu ko wa yatina farda wa namuddu lahu min al'azabi madda sannan za mu faɗaɗa mishi azaba faɗaɗawa fiye da ta sauran kafirai saboda waccan bakan magana ta shi idan kun gane wannan jama'a yanzu wannan ya yi imani da kiyama a zahiri ko amma a hakikanin fa ya kafirce mata ashe a wurin Allah idan baka yi imani da abu a bisa yadda Allah yake son shi ba eh baka yi shi ba don haka duk ɗalibin da aka ce mishi 1 plus 1 ya sa 5 a wurin malamin shi da shi da wanda aka ce wa 1 plus 1 ya ce no idea duk ɗaya ne da wanda ya ce no idea da wanda ya sa 5 duk ɗaya ne ina ma'ana haka wancan fa ya ba da ansa amma ba daidai ba ce me yasa ba za a sa mai rabin maki ba har ya faɗi idan aka ce barna gabas take da arewacin najeriya ko kuwa yamma sai ka ce yamma ba a cewa kayi kokari da kai da wanda ya ce bai sani ba dukkan ku kun faɗi idan kun fahimci wannan maganar da kyau to tana nuna mana idan ka ce kayi imani da ayoyin sifat amma ka zo kuma kana ta'awilinsu su da kai da wanda ya ce bai yi imani da su ba to duk ɗaya ne da kai da kuma wanda ya ce ya yi imani da su amma yana ta'awilinsu. su da wanda ya ce ya yi imani da su amma bai yi imani da madululin ba ma balle ta awilin shi da kuma wanda ya ƙaryata tashin alkiyama duk ɗaya ne a wurin Allah don haka abin da ake so a ce jama'a duk mutumin da ya ce ya yi imani da siffa Allah sai aka ce mishi to Allah na sama sai ya ce a'a ana nufin al'amarin Allah ne a sama da shi da wanda aka cewa Allah na sama ya ce ƙarya ne da shi da wanda aka ce aya ta ce kaza ice aya ƙarya ce kun ga nau'i uku ne na mutanen ku wannan asalatan aya ya karyata wannan ya gaskata aya ya musunta sakon ayar wannan kuma ya yi ta'awilin sakon ayar dukkan su makaryata ne wato masu karyatawa ne shine malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ai mushrikan makka da su da wasu mushrikai sun karyata mene sun karyata ainihin ma'ad sun karyata tayar da matattu da suka karyata kuma suka yi muƙabala da annabi akan haka ai su ne Allah ya tattara su jama'a sai ya ce amma ya luna game da me suke yawan tambaya anin naba'il azim game da babban labari sai ce allazi hum fihi na wanda su din kuma suke yawan sabani ka ji fa babu matsalar da suka karyata da rudani irin wannan matsala ta aƙida dan wato bari ku ji mushrikai kamar yan bid'a ne idan kaga yan bid'a guda uku fa karka taba daukan cewa akwai wata aƙida ƙwaya ɗaya da ta haɗa su ba za ka ware na ɗaya ka je ka ce Allah a sama yake amsar da wancan zai baka ka tura shi ya binan karshen ƙarshen layi ka kira na biyu ka ce mishi Allah a sama yake amsar da zai baka ba irin ta farkon ba ce na uku ma'ana ba su shirya wa komai ba don su abin da suka shirya shirka kawai ko kun fahimta kamar gayu ne duk inda kaga gayu ya fito fa kar ka ce ya taho wurin wance ce ko ya taho wurin a'a ya fito ne dai duk saban Allah da ya haɗu da shi ya dace da shi kawai zai yi ko kun fahimta in dai ya samu yaron da zai murɗe ya karɓe kuɗi wurin shi zai karɓa shi ko in ya samu yarinyar da zai yaudara ya je zina da ita zai yi shi ko in ya samu duk wani abu fa zai yi to waɗannan mushrikai haka suke dan haka suna da sabani game da aqidar ma'ad game da aqidar ta da matattu amsoshin da suka rinka bayawa shine Allah ya tattara su sai ya ce game da me suke yawan tambaya to kaji mas'ala ruɗani na gaba suna da saɓani a kan matsala amma kuma sai ka ga kafiri abin da kullum ya dame shi shine zo ya tambaya annabi game da yaushe za a yi tashin kiyama wani ya ce ƙarya ne isa da ake kawa cikin suratul ahqafi wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghisanillah wa laka amin anan ma me wannan magana yana menene inkari yake dangane da tashin alkiyama yana cewa ku mun barazana za a yi tashin kiyama shekara nawa shekaru nai sun mutu har yau ba a yi ba ana faɗin wannan magana ai kada Allah ku rabu da ni ƙarya ne na ɗaya kenan na biyu dubu wancan kafiri ya zo ya jefar da ƙashi gaban annabi fari kal ya ce man yuhyi izama wa hiya ramim yanzu wannan ƙashi da ya bushe ƙwal waye zai tayar da shi Allah ya ce qul yuhyi allazi ansha'a awwala marra sannan su zo su ce mata sa'a yaushe za a yi tashin alkiyama wato ina so in kawo mana irin yadda suke yawan tambaya a kai amma kuma fa suna da rudani akan abin a wani wuri Allah ya ce yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha yawan tambaya ka suke yaushe ne kiyama za ta zo yas'alunaka ka annaka hafiyun anha ma'ana abin da ake so a nuna mana daga ƙarshe shine mutanen nan suna da rudani to bar ku ji idan ahalin sunna ba su karanta aqida ba ko ba su da bambanci fa da waɗannan mushrikai a wajen rudani sai kun karanci komai da aka ce Allah yana da hannu sai kun yi darasi ba wai kawai ba ku ce kun yi imani Allah yana da hannu sai kun je an karantar da ku ayoyi da hadisan Allah yana da hannu me suke ɗauka sai ka ɗauka da aka ce Allah yana da hannu yana da hannaye guda biyu sai ka ɗauka cewa to ɗaya dama kenan ɗaya hagu kenan sai a ce ka yi kuskure sunan hannayen guda biyun duka dama babu hagu a ciki kaga shi har sunan sai an koya maka to in baka je ka koya a karatu ba fa to rudani zai faru malai yake cewa bi khilafi sifati sabanin siffofin Allah madaukakin sarki fa innahu lam yunkir shay'an minha ahadun min al-arab babu wani cikin larabawa wanda ya musun wata siffa daga cikin siffofin Allah amma kuma sun yi musun ma'adi ashe matsalar siffofi matsala ce wadda ba ita ce kamata a samu sabani akai ba tunda asalin kafiran farkon ma da aka yi rikici da su ba a saba da su ba malam yake fa'ulima to daga nan ne za a san cewa anna iqrarar uqul bi sifati a'zamu min iqrariha bil ma'adi tabbatarwar da hankula suke wa sifofin Allah ya fi girma fiye da tabbatarwar da hankula suke wa tashin alkiyama wato hankalin dan adam ya fi yadda da Allah yana da siffofi fiye da ma Allah ya zai raya matacce bayan ya tashe shi wato abin da ake so a ce ahlul tawil sun yarda da za a tayar da matattu amma ba su yarda da Allah yana da siffa ba an ga ce me yasa sai su ce ayoyin da hadisan suna da rudani sai a ce to ai ayoyin siffa da hadisan siffa ko tsakanin annabi da kafirai ba a samu rudani ba ba a samu rudani ba domin dubi fir'auna duk kafircin shi da ya tashi neman Allahn annabi Musa ina yace yace ya ce ibn li sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kaziba ina zaton Musa da yake cewa yana da Allah ƙarya ike yi amma in ma akwai Allah to yana sama gina min gidan sama in je in nemo inda Allah yake ba annabi Musa ne ya directin din shi yace Allah na na sama ba fir'auna ne bi fitratihi salima wa bi ilmihi bil kutubi salifa ya gano cewa Allah na sama sai yace dan haka Musa da yake cewa yana da Allah ni ina zaton ƙarya yake amma in ha akwai Allah to a sama zai kasance dan haka kai hamana kai ne dan kwangila na kai ne eh, eh, protocol officer ka gina mini bene in tafi in leko in ga da gaske ne ko ƙarya ne yanzu wannan me yake tabbatarwa fir'auna da kan shi yadda Allah aina yake a sama yake duk wanda ya tashi addu'a cikin kafirai da musulmi kai duk yan bid'an nan fa da ke rudani ba wani wanda ya taba tashi yaga ga uwar shi in ta daga hannu tana kifawa ƙasa duk wanda zai Allah isa sai ya dubi sama me yake nufi to Allah an fi karfi na amma kana sama gashi nan ka isa haka ne ko ba haka ba ashe matsalar cewa Allah na da siffofi ba ita ce matsalar da ya kamata a yi saɓani ba in ma da saɓanin ne domin hatta mu shirkai ba a yi saɓani su da annabi sallallahu alaihi wa sallam malam yake cewa wa anna inkaral ma'adi kuma musun ainihin wato makoma a'zamu min inkari sifati wato yana da ko kuma shine mafi girma fiye da inkarin sifofi wa kaifa yajuzu ma hadha an yakuna ma akhbara bihi min sifati laysa kama akhbara bihi to yanzu jama'a in dai har an amma kuma wanda ya kafirce wa siffofi kuma yana nan ga musulmi sai a ce shine ma wanda ya fi kowa sanin tauhidi sai ce to yaya za a yi tare da irin wannan aƙida a ce labari na siffofin Allah ba haka suke ba kamar yadda ya faɗe su amma kuma wa ma akhbara bihi min al ma'adi huwa alama akhbara bihi abubuwan da ya faɗi na tashin duniya ku ji fa abubuwan da ya faɗi na tashin duniya sai su ce eh haka suke amma abubuwan da ya faɗi na sifofin Allah ba haka suke ba su suna ɗaukan ta'awili wato ku natsu da kyau jama'a na gaya muku littattafan ibnu taymiya sai kana natsuwa wajen karanta su yakan ɗibo bakar aƙida ta kafirai ya kawo sai cuɗa da magana shi sai ba da raddi a kai yanzu in ka samu ba mu zale in ka ce ba mu zale kai ba mu zale shin kamar jahiz shin falasifa kafirai ne ko ba kafirai ba zai ce kafirai ne me yasa suka zama kafirai sai ce suna musunta yadda matacce bayan an raya shi wato in ka rayu to in ka mutu ba za a ka tayar da kai ba ka yadda kafirai ne eh to kai jahiz ka yadda da ayoyin siffofi a yadda suke sai ce a'a to yanzu duk ayoyin da suka zo suna magana dangane da makoma ka ce ka yadda da su a yadda suke amma ayoyin da suka zo suna magana dangane da siffofi baka yadda da su ba a yadda suke me kenan wannan ba ya zama wa yu'minu bi ba'din wa yakfuru bi ba'din ba jama'a kun fahimci wannan da kyau sai malai yake cewa wa aiban dadin dadawa faqad ulima kuma an san annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama qad zamma ahlal kitabi alama harrafuhu wa baddaluhu haqiqa Allah madaukakin sarki wato haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zargi ahlul kitabi sune yahudawa da nasara saboda irin sauyawa da suka yi da kuma irin yadda suka rinka canzawa wato anan cikin bibles nan da muke da su jama'a ina tsammanin ko wannan american translation ne ko menene akwai wanda wannan 'yan mata ne ku kiyaye 'yan mata mawaka fannanat social babes 'yan mata ne 'yan iska mawaka suka ce sam bible ya yi zalunci suka rubuta takarda suka je kofar majalisar dokoki da senate suka gabatar cewa bible ya yi zalunci bible ba shi da gender sensitivity bible bai kula da haƙƙin mata ba aka ce me suke nufi suka ce duk inda bible ya tashi ba a taɓa jin ya ce ‘yar Allah ba ba a taɓa jin bible ya ce the daughter of God sannan ba a taɓa jin bible ya ce goddess ba Allahnya duk inda ba a ji sai a ji ya ce Allah namiji ɗan Allah to allolin din maza ne babu Allah ta mace to bible yayi zalunci shin Allah bi ƴaƴan shi maza ne Allah bai da ƴa aka ce kamar yaya suka ce a san yadda za a yi suka miƙa takarda suka koma suka yi protest suka yi zanga-zanga majalisar dokoki ta aika aka kira manya-manyan fada da bishops to ku ga abin da ya faru fa yanzu dole ku san mafita don kun san ita america ƙasa ce ta 'yanci kowa yana son ya ji ya samu shigowa cewa Allah yana yi da shi to ‘yan mata sun ce sun fahimci Allah baya yi da su don ba inda aka ce ‘yar Allah ‘yar Allah sai dai ɗan Allah suka ce to ai haka abin ya sauka aka ce a ai a America ƙasar ‘yanci ce su san yadda za a je shine da aka je sai aka bi aka gyaggyara duk inda translation yake babu damar a wani wuri a sa eh, eh, daughter of God wani wuri a sa son of God sai suka ce bi a ciccire di inda child di inda son of God yake son of God a mai da shi child of God saboda ita kalmar son tana bayuwa zuwa ga janda ta namiji amma kalmar child tana haɗa namiji da mace don haka sai a zo ana cewa Jesus the child of God madadin Jesus the son of God to kaga irin taharifi din da tabdili wannan Joseph Rison ne aka wannan abin bayan an yi waɗannan abubuwan a 1950 da makamantansu mata ba ne? eh? eh? to ina fata an gane wannan jama'a don haka haƙiƙanin al'amari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zarge su a bisa waɗannan abubuwan da suka yi wa ma'alumin kuma sanannen abu ne anna taura ita at-taura mamlu'atun min zikri sifati tana cike da ambaton siffofin Allah madaukakin sarki falau kana haza mimma hurrifa wa buddila lakana inkaru zalika alaihim aula da a ce siffofin Allah ɗin nan da suka zo a cikin attaura na daga cikin abubuwan da aka canza aka sauya to da ya kasance wannan canjin shine abin da zai fi dacewa a zarge su a kai amma Allah bai taɓa zargin su ba duk canje-canjen da suka yi babu inda suke canza siffofin Allah ko kun fahimci wannan da kyau fa kaifa wa kanu idza zukiru idza zakaru bayna yadayhi sifat yace a ah, yo ai inda zamu gane ma ba su canza ba ya za a yi ma a ce sun canza su kansu yahudawa da nasara in suka ambaci siffofin Allah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya haku sai ka ji annabi yana dariya ta'ajjuban minhum saboda yana mamaki abin ya burge shi wa tasdiqan kuma yana mai gaskata su gashi a ƙasa sai mala yace an abdullahi ibn mas'udin anna yahudiyan ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah inna allaha yumsiku samawati ala isba wal arda ala isba wal jibala ala isba' والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدا نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره جماعة كنجي wani bai Yahuda ya zo gaban annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ya Muhammad a cikin littattafanmu a cikin karatunmu a cikin aƙidanmu Allah zai riƙe sammai gaba ɗayansu a kan yatsa guda a kan yatsa guda sannan ƙasa akan yatsa guda duwatsu akan yatsa guda sannan kuma ainihin bishiyoyi akan yatsa guda sannan halittu kuma gaba ɗayansu akan ɗaya yatsan sannan sai ainihin wato ya ce ni ne sarki wannan ba yahude ne karanta wannan jawabin sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tuntsire da dariya har sai da aka ga fiƙoƙin shi haƙuran shi na can ciki dalili akan me ya yadda da wannan magana shi yasa ta ba sha'awa haye dariya idan kana son ganin sharhin wannan hadisin kyakkyawan sharhi mai kyau kyakkyawan sharhi mai kyau to ka ɗauki littafai guda biyu kitabu tauhid na imamul a'imma shine ibnu khuzaima sai kuma wannan kitabu tauhid din sharhu kitabu tauhid na sahihul bukhari wanda malam abdullahi Ibnu al-ghunayman yayi wannan ya ware kitabun tauhid ne na sahihul bukhari saboda aqida ash'ariyanci da ibnu hajar ya ta sakawa sai ware sai mata sai sharhi salafi a mujalladi biyu to in ka karanta zaka ga cikakken sharhin wannan ainihin hadisin abinda malai yake so ya ce da mu da yahudawa da kiristoci ba a sabani dangane da abin da ya shafi siffofin Allah madaukakin sarki kuma da a ce Allah ko annabi sun tuhunce su da canja waɗannan siffofin da kaga Allah ya fito ƙararre musu raddi a kai domin su dama ina so ku gane ma diyuna ne matsalar tattali ce take damunsu sai kuma me sai matsalar rayuwa waɗannan wuraren su ne abubuwan da suke bi suke cancanzawa a cikin littafinsu matsalar tattali duk wani wuri da suka ga cewa in an bar littafi mai tsarki ya ci gaba da tafiya a haka zai haifar musu da wata jinaya ko da wata zariba maliya wata tara ta kuɗi su malaman to za su ce ai marmaza ai altering ai marmaza a gyara wannan wuri ko kuma suka ga cewa wannan zai canza wani abu na rayuwarsu to za su yi marmaza su ce ai sauri a gyara amma game da cewa Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana da kaza wannan bai shafi tattalinsu ba bai shafi rayuwarsu ba don haka ba sa canza shi amma ina son ku gane me yasa ibnu taymiya ya kawo wannan maganar ita ce cewa ba sa canza siffofin Allah dan da suna canza da Allah zarge su ya ce a ah, yo ya za a yi ma annabi ya zarge su bayan a gaban shi ma gashi wani ya zo yana faɗin wasu siffofi na Allah rana alkiyama a annabi ya yi dariya ya ji daɗin wannan maganar cewa haka karatun yake mu ma a wurinmu ko kun fahimta jama'a wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi duba fathul bari mujalladi na sha uku wato kitabu tauhidi ɗin kenan a cikin ainihin wato lamba hadisi ta dubu uku da casa'in da tara babin da yake fassara magana Allah maɗaukakin sarki da Allah ya ce lima khalaqtu biyadayya sannan sai muslim a lamba hadisi ta dubu biyu da ɗari ɗaya da ainihin wato arba'in da bakwai da kuma lamba hadisi ta ainihin wato dubu biyu da ɗari bakwai da tamanin da shida kitabu sifatil munafiqina wa ahkamihim Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai mu koma cikin matani malam ibnu taymiya ya ce ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة a Al-Isbati. لأهل الإثبات يتي daɗai annabi bai taɓa zargin su ba suwa yahudawa da ke faɗin sifofin Allah a gaban shi da irin zargin da masu kore siffofin Allah a cikin musulunci suke yi ga masu tabbatarwa yanzu misali mu da ke tabbatar da siffofin Allah masu ta'awilinsu da masu korewa mai suke ce mana mujassima suna cewa masu yi wa Allah jiki suna ce mana mushabbiha masu kamanta Allah da halittu ba zargi ba ne wannan to yahudawa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama za su zo su faɗi irin waɗannan siffofin da muke faɗi kuma annabi ya yi dariya ya ji daɗi bai taɓa zargin su ba ashe da waɗannan siffofin da suke faɗi ƙarya ne ko kuskure ne da annabi ya zarge su abinda magana take cewa kenan jama'a kun fahimci wannan da kyau sai malam yake cewa mislu lafzi tajsim kama ainihin amfani da lafazin tajsim a rinka cewa ai kusuwa na mujassima ne masu siffanta Allah da jiki ne wa tashbih da kuma siffanta cewa ai kusuwa na kuna siffanta Allah da siffofi irin na halittu wa nahawi zalika da makamantan haka bal abahum bi qawlihi amma to bari ku ji akwai inda yahudawa suka faɗi wasu siffofi wasu siffofi waɗanda su da kansu sun faɗa ne don na kasa Allah ba wai a cikin littafinsu ba ne a nan sai ainihin Allah ya zarge su kuma annabi ya zarge su a yadda suke cewa yadullahi maglula hannun Allah a makale ike me suke nufi Allah yana da rowa yanzu wannan magana sun faɗi siffa ce ta Allah ko ba siffa ce ta Allah ba ɗauki in ka ba da ma'anar zahira ma'anar zahira ita ce wanda yake makale baya fito da hannayen shi yana miƙawa ma'ana kuma wadda take a ɓoye ita ce mai Allah maruwaci ne kowace siffa daga cikin wannan suke nufi Allah maɗaukakin sarki ya zarge su wa qaulihim kuma Allah ya zarge su akan da suke cewa inna Allah faqirun Allah talaka ne wa nahnu aghniya mu ne masu wadata tunda Allah ya ce a bashi rance shi ko rance babu mai cin bashi sai talaka wa qaulihim da cewa da suke istaraha Allah ya huta lamma khalaqa samawati wal arda lokacin da ya halicci sammai da ƙasa faƙala sai Allah ya ce wa laqad khalaqana samawati wal arda haƙiƙa mun halicci sammai da ƙasa wa ma bainahuma da halittun da ke cikin su tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida Allah ya ce wa ma masana min lughubin babu wata gajiya da ta shafe mu da suwa yake da su suke da su yake saboda suna cewa Allah madaukakin sarki da ya halitta ranar asabar sai ya huta ya yi halitta a cikin kwana shida ya fara halitta a ranar lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a sai ya gaji sai ya huta sai ya huta ranar asabar wannan ita ce aƙidar dukkanin kafirai to yanzu sun yadda kenan Allah yana da gajiya ko Allah ya musu raddi ko bai ba ya ya ce wa ma masana min lugubin gajiya bata shafe mu ba ma'ana yanzu suna tabbatar da cewa Allah yana gajiya yana gazawa sai Allah ya musu haka waɗannan siffofin da suke zuwa suna faɗe a gaban annabi ashe su ma da ba daidai ba ne me yake nufi da annabi ya yi musu raddi to da bai yi musu raddi ba fa dalili ne akan cewa gaskiya suka faɗi kuma dalili ne akan cewa ashe da mu da su mun haɗa akan wannan aƙida kuma wannan ke gaskata cewa ashe littattafan Allah duk yadda suka kai ga gurɓata duk yadda aka kai ga gurɓata su sai an samu wasu wurare dangane da haƙoƙin Allah Allah ya tsara abeban shi jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimaka sai malam yake cewa wa taura ita at-taura mamlu'atun min sifatil mutabaqa tana cike da ainihin wato sifofi waɗanda suka yi daidai li sifatil mazkura ko fil qur'ani wal hadith attaura tana cike da siffofin da suke daidai ne da siffofin da aka ambace su a cikin alkur'ani da hadisi nan ma ku sake ɗaukar wannan maganar idan ibnu taimiya bai karanta attaura ba zai san haka attauran nan ka kaddara wadda aka rubuta ta da me da larabci ita ya karanta ya dai karanta ga ta ita ce wannan jama'a ga ta alkitabul muqaddas to yanzu nan bangaren attaura ne gashi shi takwin Shi ne farawa ina fata an gane shi nan nan duk duk duk a taura ce nan gata adad numbers shi. Ga shi nan duk waɗannan abin da nake nufi ne mai ibnu taimiyya ya zauna ya karanta sannan na son ku koma baya ku tuno littafan da ibnu taimiyya ya faɗi waɗanda ya ce su ne ya karanta kafin ya haɗa wannan littafin kuma ya ce in kana son ganin aƙidar salaf nan za ka abin nan ashe wannan yake nuna mana da gwargwadon girman malantan malami da adadin littattafan da yake karantawa to mu kuma da gwargwadon girman malantan malami a Najeriya da gwargwadon karancin littattafan da yake karanta ustazai ne suke karatun wai kun san jarabar da ta kai haka Shi ne asali talauci ne da rashin aikin yi yake kai mutane karatun addini a ƙasar wannan shi ne abin da su kansu masu arabiya suka fahimta wannan shi ne abin da su ma 'yan boko da 'yan siyasa da sauran waɗanda ma 'yan ba ruwansu haka suka fahimta duk malami rashin aikin yi ne zai sa shi ga malanta ina muke gane haka da zaran malami ya taso ya samu kuɗi sai ku ga ya ba harkar malanta ya koma yau shine kwangila nan gobe gine-gine nan nan zai sai shaguna za a zuba yan haya nan zai sai kaza nan zai sai babura nan zai sai kaza na shikenan ya koma ya zama alhajin birni idan ka je sabuwar anguwar da ya koma idan ka ce malam wane kake nema kayi kuskure ka ce kana neman wani alhaji ne wani babban alhaji mai zuwa dubai mai gemu to sai a ce maka to sabon alhajin nan ne ina gaya muku wannan ita ce hakika har ma baya son a san shi a malami a lokacin abin da yake so a san shi a matsayin shi ba malami ba ne domin malanta bata bayyana a anguwarsu ba malanta bata bayyana a ko'ina ba don me lokacin da ya samu kuɗi din ya yi ritaya daga harkar malantar ya ashe dama asalin malantar ya yi tsani da ita ne ta kai shi asalin inda yake nema amma ba haka ba malaman salaf idan suka samu kuɗi lokacin suke ƙara burin ƙasa kamar yadda garin rogo ana ƙara zuba mishi ruwa yana ƙara ƙaburi to malaman salaf sadda suka samu kuɗi lokacin ne suke ƙara burin ƙasa a cikin harkar malanta ku dubi imamu lais ibnu sa'ad ku dubi ainihin al'imamu ibnu mulaqin waɗannan malaman samun kuɗi da suke sai aka fahimci ab yanzu ne ma mutanen nan suke malamai ashe da kawai dai ibadun rahmani ne suke dan maneji a masallaci domin me idan dai har da gaske malanta kake kana cikin talauci to akwai abubuwan da sun rike maka wuya nan da ka samu kuɗi ran nan zaka goge raini ka yi waɗannan abubuwa da za su ingantar da malantarka amma idan dama ɗan duniya ne kana samun kuɗin sai kuɗin su fassara manufarka sai ga cewa duniyar ka komawa amma gaskiya jama'a malami na ce malami ina nufin kamar irin su ibnu taimiyya a nan ƙasar kamar ka ce irin su abubakar gumi waɗannan irin malaman ka dubi abubakar gumi ka ce yana da shaguna hamsin waɗanda yake zuwa duk wata ko duk shekara ya karɓi kuɗin hayansu ka dubi wannan ya dace ma'ana zai tafi tare da irin aikin shi ba zai tafi tare da aikin ba don haka in ya zo yana karanta raddul azhan ɗin nan shi ya rubuta shi sai ka ji yana sarrafa abin shi tare da shi ya rubuta shi fa amma zai karanta sai ya yi nazari ya ce in azumi ya zo sai ba da hutu duk wani karatu an daina ya ce kuma sai sauke littafan tafsiri ƙasa a'a yau shi ya rubuta abin shi da sai kwanta ta cin dambun nama ba sai uku da rabi ta yi dan ne ce ke miƙo mini tafsirin nan tun da shi ya rubuta kawai ya zo ya buɗe ya ta ƙarya amma shi ya rubuta amma ya ce in watan azumi ya zo ya daina duk wata karantarwa saboda mai saboda ya samu wadataccen lokaci na bincike sannan ya ce duk littattafan shi na tafsiri sai sauke su kasa daga kan kanta aiki ya zo wannan shi ya rubuta kenan ina kai malam mai raddul azhan kai yanzu ka rike a masallacin anguwarku ne amma jira kake magariba ta yi kawai a miƙo maka ka buɗe don haka sai kai ta in ina kuna fahimta ta jama'a ko ba kwa fahimta to malamin da yake da irin wannan professionalism kwarewa a cikin harkar malanta ina ne za a ce an ɗaga shaguna za a siyar zai siya ya zuba inyamurai ya rinka zuwa yana tsayawa a gaban siyan da wace ce zai yi yaushe yake da lokacin da za a ce ai ya je ya sai wata gona yan aiki guda ɗari biyar suna tafiya da safe yaushe zai iya ba zai tafi tare da irin wannan aikin ba ina gaya muku gaskiya ne in ma ka fara neman karatun addini ne da nufin ka zama malamin sunna cikakke kuma nan gaba ka samu kuɗi ka shiga harkar duniya ƙarya kake yi kowace harka tana neman mutum ne ya tsaya mata ita kadai amma ba zai yiwu kana haɗa ta kana yin wani abu ba ku kiyaye wannan da kyau bahaushe ya gaskiya da ya ce ba a haɗa gudu da susar ɗuwaiwai don Allah ka gwada yanzu an tashi ka ruga a guje kuma kana susar ɗuwawu baka san san da ka ga ka tsaya ba sai ga ka tsaya dole ka yi ɗaya ko dai ka yi gudun ba su duwawu ko kuma ka tsaya su duwawun babu gudu bahaushe yana da hikima fa ina fata an gane to sai malam yake cewa na'am والتوراة مملوءة sifatil الصفات lissifatil mazkura fil qur'ani wal hadith ita attaura ta zo cike da siffofin Allah tana mai bayanin siffofin Allah irin siffofin nan da aka faɗi a Alƙur'ani da hadisi daidai wa daida walaysa fiha tasrihun bil ma'adi kama fil qur'ani kuma ma wani abin mamaki shine a cikin attaura ba a yawaita fitowa karar ana tabbatar da ma'ad ba cewa makoma dan adam makoma dan adam kamar yadda yake a cikin alkur'ani ƙur'ani ya fi fito da matsalar ma'ad karara don haka fa'iza jaza an na ta'awwala sifatin latittafaqa alaiha alkitabani idan ku mu ta'awula kun ce ya halatta mai ta'awilin siffofin nan na Allah waɗanda littattafan nan guda biyu a taura da injila sun haɗu a kai fa ta'awilul ma'adin ladhin da bihi ahaduhuma aula to ashe ta'awilin abin da ɗaya daga cikin littattafan suka kaɗaitu da shi shine yafi dacewa wanne ne abin da ɗaya daga cikin littattafan ya kaɗaitu da shi ma'ad ku duba attaura ba ta yawaita magana game da tashin alkiyama ba ba ta yawaita magana ba ƙur'ani ne ya yawaita fito da matsalar ƙarara to idan kuka ce matsalar da ƙur'ani ya yawaita magana a kanta ita ce sifat a taura ta yawaita magana a kai idan kuka ce ya halatta mu yi ta'awili su ne siffofin Allah to ashe ya fi halatta mu yi ta'awilin abin da ɗaya daga cikin tafan ne kawai ya yawaita magana a kai shine tashin alkiyama to amma sai su ce a'a ai ba a ta'awili game da tashin kiyama da za ka samu ba mu'tazali ko jahami ko ash'ari ko kullabi ko maturidi ko wane ne in ka ce mishi tashin alkiyama fa yana da wata ma'ana wadda take ɗauka ko take bayuwa ga ba ma'anar da musulmi suka fahimta ba ya ce kamar ya kace ai abin da ake nufi da tashin alkiyama shine tashi bacci ko abin da ake nufi da tashi alkiyama shine ainihin wato farfadowa daga suma ko abin da ake nufi da tashin alkiyama shine mutuwa zai ce maka bai yarda da wannan ta'awilin ba in ka ce baka yarda da wannan ta'awilin ba eh domin zai ce ah, to yanzu kana nufin ba za a tada matattu ba nan gaba ai musu hisabi in ka ce eh zai ce ka zama kafiri a ah, to tunda har wanda ya ta'awilin wannan za ka kafirta shi ashe wanda ya fi dacewa da kafirtawa da shi shine wanda ya ta'awilin wancan wanda Qur'ani da Attaura suka haɗu a kai. karara sai ya ce wasani shi na biyun fa shi ne magana dangane da sifat ko yu'lamu bil ittirari za a iya tabbatar da shi ko a san shi tabbas min dinin rasuli ta hanyar addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu batilun cewa ma wannan ɓatacce ne kenan ta'awilin sifat ta'awilin sifat a cikin addinin annabi tabbas an san cewa wannan ɓataccen abu ne don haka fal'awwal aula bil butulan fal'awwal aula bil butulan na farkon shi ya fi dacewa kenan wanne ne na farkon shine ma'ad ko kuma sifat ko sifat wato idan dai har a addinin annabi sallallahu alaihi sallama an san cewa tabbataccen abu ne muguwa aƙida ce ka yi musun ainihin makomar ɗan adam to ashe na farko shine ya fi dacewa a san cewa musun shi ɓatacciya aƙida ce menene na farkon shine sifat abubuwa guda biyu ne abu na farko mu yanzu a musulunci matsalan mu da waɗannan mutane da suke cewa kansu musulmi ne masu taimakon addini ne ma su ne suna musun siffofin Allah wasu suna ta'awili wasu suna ƙaryatawa to su kuma suna musu tsakaninsu da falasifa akan falasifa suna musun tashin alkiyama sai mu ce to in ku ne musu musun tashin alkiyama to ashe ya fi dacewa mu kuma mu muku musun siffofin Allah domin tashin alkiyama matsala ce wadda yake Ƙur'ani ya yawaita magana a kanta amma littattafan da ba su cika yawaita magana a kai ba amma kuma kun zage kuna ta musu da su a kai ashe ya fi dacewa a tsaya a yi musu da ku a kuma kafirta ku ko bid'antar da ku akan ƙaryatawa ko musun siffofin Allah maɗaukakin sarki jama'a kun fahimta kuwa kun fahimta da kyau jama'a to ne sai malam ya ce wa amma sinfu salis ta an gama da kashi na biyu waɗanda su ne asalin makasudin rubuta wannan littafi jama'a bari maimaito bayani don ku fahimta mutanen da suke batattu ne game da siffofin Allah a musulunci nau'i uku ne nau'i na farko su ne falasifa da su da waɗanda suka biye musu su waɗannan cewa suke gaba ɗaya Allah bai da siffa gaba ɗaya Allah bai da siffa waɗannan al'amarinsu yana da sauƙin a iya ganewa saboda su ne da yake cewa ai babu Allah ma ai Allah ma bai yi halitta ba ai ita duniyar ma ita ce kanta haka take babu wani wanda ya ta don haka bata da farko bata da ƙarshe waɗannan mutanen ina ganin ba za ka ɓata ka lokaci yi musu raddi a cikin musulmi ba saboda duk musulmi ya san cewa waɗannan batattu ne kafirai ne na biyu su ne waɗanda za a ce Allah ya daidaitu a saman al'arshi sai su ce a'a kafin yi al'arshin fa Allah yana sama sai su ce kafin yi saman fa sai su ce Allah maɗaukakin sarki yana ko'ina irin waɗannan mutanen su al'amarinsu yana shige wa mutane duhu saboda na ɗaya ayoyi suke jawowa hadisai suke jawowa amma sai su ba su wasu ma'anoni su ce yadullahi hannun Allah ƙarfin Allah ake nufi lahi fuska Allah sai su ce daraja Allah ake nufi waɗannan al'amarinsu yana da rikici saboda wannan dalilin ayoyi suke ja daga cikin ruɗaninsu na biyu suna tabajjuj suna alfahari da bugun ƙirji da cewa su masu taimakon sunna ne masu kare sunna ne wajen su yaɗa ta ga musulmi kuma suna faɗa da falasifa waɗannan mutanen ibn taymiya ya ce to su muke nufin yi wa raddi a wannan littafin namu domin tambayar dama ta taso ne saboda rudanin da suke kawowa tambayar ita ce menene ibn taymiya zai faɗa mana kuma menene malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da muhajiruna da ansar menene ya dace da qur'ani da sunna dangane da ayoyi da hadisan siffofi ko ana gudanar da su ne a yadda suka zo ko ana ta'awilin su jama'a kun ji wannan da kyau kun ji yadda tambayar ta zo don haka wannan tambayar ta yi daidai da a tattauna matsala ne akan wannan nau'i na biyu su ne masu ta'awilin ayoyin da da'awar cewa taimakon addini suke su karantar da musulmi daidai su kuma ainihin yi raddi ga kafirai amma kar ku manta ibnu ya yi wata magana da muka karanto a baya ya ce waɗannan mutane sai suka waye gari lalil islami nasaru su dai ba su taimaki addini ba wala lil falasifati kasaru su kuma ba su karya kashin bayan wannan ainihin muguwa aƙida ta falasifa ba sai suka waye gari ba su yi komai ba ina so yanzu da kyau ku tsaya ku dubi yan bid'a daga cikin mabiya ɗariƙun sufaye da yan shi'a ku dube su da kyau ku ga a cikin da a wasu akwai raunatawa ko rusa aƙidar kafirai babu sannan a cikin wasu ko akwai yada sunna babu duk za su kare din sai su koma su tsaya a ahalu ta'awili duk zaka ga duk abin da aka kawo ta'awili suke da ta'awili ya ta'awili kamar yadda bayanai na suka gabata a can baya wajen kasar na biyar da na shida sai zama yanzu ta'awilin ma jama'a ya fi karfin ta'awili a babin sifat an koma ta'awilin ma hatta ya shigo cikin fiƙihu kai ta'awilin ma sai tsalle sai koma cikin lugal arabiya duk waɗannan da suka kawo majazi din nan jama'a da haƙiƙa yan bid'a ne babu wani majazi babu wata haƙiƙa sun kawo ne kaɗai don su kai ga fa'idar can da suke so su kai ta ta ta'awilin sifat in ka kawo aya ko hadisi sai ce wannan majazi ne ba haƙiƙa ba ne da haka a cikin sunna masu karatun lugal arabiya sai ku yi a hankali yanzu in mun tashi karatun nan da kuma a gobe don abin ya shiga cikin kaset na zo muku da bayanai a baya in ba ku manta ba to a gobe in Allah so zan zo muku da littattafai waɗanda musamman sun tsaya sun yi munakashar wannan matsala keke da keke da raddi ga duk wani malami ba su rage ba na nahau ne da sarf ko na balaga da adam malami ne na usulul fiqh ko malamin tauhidi ne ko na aqida ne wanda yake tabbatar da cewa akwai wani abu majazi da haƙiƙa sai da suka yi rugu-rugu suka ba da amsa duk wata shubuha da aka tayar kuma ba abin da suka rage a nan waɗannan irin mutanen sun fi kowa haɗari ba sa taimakon sunna ko misala zarratin tare da suna da'awar suna taimaka mata ko da a babin fiƙiwa aka kawo magana sai ga sai sun yi mata ta'awili hadisin jilsatul istiraha su ne mutanen da suka yi ta'awilin cewa annabi bai yi shi ba sai da ya tsufa bai jilsatul istiraha ba sai da ya tsufa duk duniya babu inda aka faɗi wannan a cikin karatu a hadisi ba sahabin da ya suƙu da baka ya ce sai da annabi ya tsufa yake jilsatul istiraha na ɗaya kenan na biyu dukkan abin da sahabbai suka gane sai da annabi ya tsufa yake yi sai da suka zo suka bada labari abu dauda ya ruwaito sahihin hadisi suka ce da annabi ya tsufa in ya kabbarta sallah baya iya tsayawa sai ya kafa wata sanda wata dirka wani amudi gimshiki sai ya jingina a jikin shi dukkaninsu sun fahimci cewa sai da ya tsufa ne ina mu gane haka babu wani matashin sahabi da ya je masallacin shi ya kafa wannan sanda yana jingina ya ce sunna ce saboda ya fahimci ba sunna ba ce tsufa ne da gajiya ashe suna bambancewa ashe to duk abin da ba su zo sun ce sai da ya tsufa ba in ka ce sai da ya tsufa sunanka makaryaci sannan ku ɗauko hadisin da aka ce wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya raba mutane naman raƙumi hadisi ne sahihi cikin sahihu muslim da baki annabi ya ce wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala wanda ya ci naman tinkiya ko alwala ba sai ya sake alwala ba wannan hadisin ya nuna cewa duk wanda ya ci naman raƙumi duka ko na irin raƙumi ko tsoho ko saurayi ko namiji ko mace alwala shi ta karye iyakacin fatawa kenan babu wani saɓani wannan saɓanin ya biyo bayan wannan tunanin ne da mutanen nan suka zo suka fesa akan hadisin nan kamar yadda suka fesa wannan irin tunanin akan ayoyin sifat amma sahabbai ba su taɓa saɓani game da ayoyin sifat ba sahabbai kuma magana ɗaya ce wanda ya ci naman raƙumi ya sake alwala ita ce fatawa a wurinsu ana nan sai aka zo da wannan ƙarya cewa wai wata rana ne da magariba an yi wa'azi an tashi to wani ya yi tusa kuma za a ainihin sake sallah za a yi sallah isha sai annabi ya ji kunya ya ce mai wane tashi ka sake alwala da haka sai annabi a cikin hikimar shi ta da'awa sai ya shiga cikin gida sai ya fito da naman raƙumi sai ya raba wa kowa ya ci sai ya ce to dukkan ku ku sake alwala saboda kun ci naman raƙumi Allah ya tsine wa makaryaci albarka wannan hadisin ƙarya ne wanda ya kirkiri wannan hadisin makaryaci ne wanda ya wa'azi da wannan hadisin shi kanshi ahadul kazzabina ɗaya daga cikin makaryata ne ya kamata ku gane annabi na cewa sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ruwaici hadisi wanda ya zo da hadisi sai aka bincika aka gano hadisin ƙarya ne sai ce fahuwa ahadul kazibina shi ɗaya daga cikin hadisin da malamai suka tabbatar da ƙaryar shi in ka kawo shi a wurin wa'azi kai ɗaya daga cikin makaryata ne ba wai mai riwaya kai ɗin kai ma makaryaci ne da kai da wanda ya kirkiri ta farkon duk ɗaya ne hadisi ne sahihi yana nan cikin sahihu muslim a muqaddima yana nan kuma a cikin littafin ibnu hibban as-sahih jama'a kun ji wannan magana suka zo suka sake ƙirƙiro magana ta gaba annabi ya ce ranar juma'a sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo masallaci liman yana kan mimbari yana hudu ba annabi ya ce fala ya jilis kada ya zauna hatta yi salliyar raka a taini wal ya tajawwaz fihima har sai ya yi sallar nafila raka a biyu amma ya takaita su wannan ita ce doka wannan ita ce shari'a babu saɓani daga baya sai suka zo suka barbaɗa wannan hadisi barkono da yaji suka ce ai abin da ya faru wani mutum ne ya je gida ya gaya annabi shi talaka ne annabi da halin taimakon shi sai ce to ka sawo tsumma ka taho masallaci za mu haɗa baki da kai in ka zo sai ka zo sai in ce tashi kai na fila dan a ganka da ya ga riga ga sai a taimaka maka nan ma Allah ya tsine mai ƙarya wannan maganar ba ta a cikin karatu sam hasali shekara fiye da ɗari takwas da ta gabata al'imamin nawa ya karyata wannan magana da ita da waccan ta naman raƙumi a cikin littafin al-minhaj sharhin sahihu muslim kenan wannan me yake nunawa yana nuna asali shine na raƙumi na karya alwala kaulan wahidan asali yana nuna in ka zo masallaci ko da liman ya fara hudu ba ranar juma'a zaka miƙe kai dan haka ko bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da abubakar da umar da usman lokacin sarakuna sai aka samu sahabi abu sa'id al-khudri ya zo masallaci ranar juma'a liman na khutuba ashe limamin ya kafa doka shi wannan doka da ya kafa doka ce ta izza ta sarakuna cewa in na fara hudu ba kada wanda ya miƙe tsaye ni ina tsaye to dole kowa ya zama zaune ba hadisi ya kawo ba sarki ne kawai aka sa dogare da 'yan agaji duk wanda aga ya miƙe a zaunar da shi abu sa'idin ya zo kawai sai ya miƙe ya fara sallar shi suka tawo ba su abin nan sai su ga kai wannan fa babban mutum ne sahabi ne ba zai tabu ba aka yi dadda sallah aka tashi aka yi hayaniya da aka koma gida ɗalibai suka zo suka ce ala gafata malam mu muna ganin ka ɗan rinka hakura da irin abubuwan nan tun da dai mutanen nan ga su ga suka iya gama jin su ya ce to shikenan na ji ku amma ba ni ba barin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana mu yi wannan hadisi sahihi yana nan cikin sunan tirmidhi wannan magana take tabbatar mana da cewa ashe abin da annabi ya karantar da sahabbai shine yin nafila a yaushe a ainihin liman na hudu ba ba wai kana zaune ka daɗe a masallaci ba liman yana zuwa ya fara hudu ba kai kuma ka miƙe a'a ana nufin a lokacin ka zo to za ka yi tahiyatul masjid kuma tana da ƙarfi ƙarfin ta har ya fi gama garin tahiyatul masjid saboda annabi sallallahu alaihi sallam ya ce idza jaa ahadukum yawmal juma'a wal imamu ala al minbari a cikin wata a cikin wata riwaya wal imamu yakhtubu fala yajlis kada ya sake zauna a hir hatta gaya hatta yusalli raka'ataini wal yatajawwaz fihima har sai yayi nafila a biyu amma yayi su a takaice wannan dokar ta tabbatar mana da cewa babu compromise babu sassauci don haka sahabi Abu Sa'idin bai sassauta ba duk wata doka da aka sa da duk wani tsaurarawa da 'yan agaji da fadawa da sarakunan gargajiya da duk wata fitsararriyar doka tasu abu sa'idin ya zo yi wance kalar da ita ya abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dalilin da yasa na kawo muku waɗannan maganganun ina son ku gane da ta'awili yayi ta'awili fa tun suna yi wa ayoyin sifat ta'awili sai suka dawo kuma matsalolin da suka shafi hadisi ma su ne musu ta'awili matsalolin fiqhu ma su ne musu ta'awili lugha ma sai zama su ne mata ta'awili to sai zama biyayyar shari'a ma sai suka zo su ne mata ta'awili sai su ce dawana dawana dawana su ba sai sun bi shari'a ba don su na musamman ne amma dawana dawana dawana tunda Allah bai san da su ba su su bi don su kokarin sanin Allah Allah kuma ya san da su don ku gane duk bid'a kwaya ɗaya da aka kirkiro ta a aƙida sai ta yi tsalle ta kai ga fiqhu duk wata bid'a da aka kirkiro a fiqhu sai ta yi tsalle ta kai ga aƙida ka fahimci wannan da kyau ka gani ba ka son ka ya kanshin turare amma sai ka fesa wa rigarka ka yi kuskure wanda ya zauna kusa da kai ma sai ya yi kanshin turaren ba wandon da ke kwankwason ka ba in ba ka son bid'a a cikin aƙida ko kakai bid'a a tauhid eh, a fiqhu in ba ka son bid'a a fiqhu kakai bid'a a aƙida amma in kai bid'a a aƙida sai ta zo fiqhu in kai a fiqhu sai ta zo aƙida saboda haka dole ne a guji bid'a gaba ɗaya dan ita bid'a kalanzir ce kalanzir in har kai kuskure karanzir ya ɗiga a wuri guda to sai ya nasu ba irin fetur ba ne ya ɗiga nan ya shanye a nan kalanzir naso yake yi idan ka sake ya ɗiga jikin fatar kafa sai ta yi saɓa to bidi'a kenan abin da wannan magana take nufi shine mai bidi'a bidi'a sai ta nasu ta lalata ko ina nashi ko to wanda ya zauna kusa da shi ma sai ta lalata shi ku kiyaye wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to sai malam yake cewa wa amma sinfu salis to nau'i na uku fa wa hum ahlut tajhili su ne ahlut tajhili waɗannan da Hausa zaka kira su ‘yan mun sani mun ƙi mu sani, ‘yan mun sani mun take sani, bai ce ahlul jahali ba, balle ka ce jahilai, ziyadatul mabna ƙari da aka yi na cewa a tajihili, jahil cewa, ƙememe waɗanda sun sani amma su take sani malam ya ce fahum kafirun waɗannan suna da yawa minal na ila sunna daga cikin waɗanda ke danganta kansu ga sunna wa tiba'i salaf da kuma cikin waɗanda ke danganta kansu zuwa ga biyayyar salaf dan Allah jama'a kun ji adalci a wurin Ibn Taymiyyah kun san wannan na daga cikin abin da ake kuka da ni da irina a yau wai dan menene in akwai wani wuri da ahlus sunna ya samu matsala wai dan me za a bayyana yo kaza na taka ɗanta ne dan tana kin shi idan aka samu wasu cikin ku masu bin manhajin salaf sun karkace dole ku fito ku faɗa ba dan komi ba saboda dalili biyu dalilin farko shine al'amanatul ilmiya amana ta ilimi ilimi amana ne dalili na biyu shine me al kada a rudu da cewa abinda suke a kai shi kuke a kai har ruduwar ta kai ga ɗalibanku abin da ya faru ga 'yan boko haram kenan da suka bayyana akwai malaman da suna sane da mugunyar aƙidar amma sai suka ga to ai mutanen nan shigan mu iri ɗaya suna faɗin littattafan da muka yadda da su sun yadda da su ibnu Taimiyya babban markazin su ma na maiduguri sunan shi me markazin ibnu Taimiyya. to dan me za mu fito mu kware mutanen nan baya sai suka rufa musu asiri rufa asirin da suka yi sun ci amanar ilimi na ɗaya kenan na biyu fa sai daga cikin ɗalibansu da yawa sai suka je suka mannu da wannan aƙidar don malam bai taɓa cewa kuskure ba ce hasalin an kawo magana sai malam ya ce a'a mu duk wanda ya ce sunna dai insha Allah muna tare da shi ɗalibai me za su fahimta muna tare da waɗancan don haka jama'a duk wanda ya bauɗe wa sunna daga cikin mabiya salaf da mabiya sunna sai a ce wane ya bauɗe gashi ibnu taymiya ya ce ahlut tajhili yan kememe sun sani sun take sani fa hum kathirun min na ila sunnati wattiba'i salaf yace suna da yawa daga cikin masu danganta kansu zuwa ga sunna da kuma danganta kansu zuwa ga bin salaf ibnu taymiya bai yarda su mabiya salaf bane ibnu taymiya bai yarda su mabiya sunna bane dan haka yace almuntasibina waɗanda suke danganta kansu yanzu waɗannan 'yan boko haram duk inda suka taso fa cewa suke ma su ne asalin salafiya su ne asalin ma ahalin sunna ko kun fahimta jama'a malai yake cewa ya na cewa suke innar rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa suke shi da kanshi manzon Allah lam yakun ya'rifu ma'ani ma anzalallahu alaihi min ayati sifat bai san ayoyin ma da Allah ya saukan mishi ba bai san ma'anarsu ba su waɗannan ayoyin siffofin kun ji jama'a sun jahiltar da manzon Allah ko kun fahimta to bari ku ji in alakanta muku don ina ina alakanta muku abubuwan nan ne yanzu waɗannan 'yan boko haram alal mustawal alami da nan gida Najeriya fa cewa suke Muhammad Nasiru Dinal albani yana kawo hadisai yana ingantawa shi kanshi bai san ma'anarsu ba don haka shi zai inganta hadisin amma su ne za su faɗi ma'ana hadisin in ya faɗi ma'ana hadisin sai ce bai san ma'ana hadisin ba su suka sani su da basu ruwaito ba su kharraja ba su san ma daga ina ya ɗauko shi ba sai su ce usaimin yana faɗin maganar da bai san ma'anarta ba su suka san ma'anar maganar da haka sai su ce usaimin yana saba maganganun da yake faɗi dan bai san ma'anarsu ba da haka irin wannan zargin da suke mini cewa to ai shi albani shi ne yake kaza a wuri kaza shi ma ya faɗi maganar da bai san ma'anarta ba kenan su sun gano ma'anarta duk ɗaya ne jama'a ba mu suka fara wannan zargin ba kun ji maganar daga Allah aka faro Allah ya saukar wa annabi da ayoyin siffa amma shi kanshi annabi bai san ma'anar waɗannan ayoyin ba amma fa shi ya karantar wala jibrilu kai shi ma jibrilu din ya arifu ma'ani tilkal ayat shi ma jibrilu bai san ma'anonin waɗannan ayoyin da ke siffanta Allah ba wala sabiquna al-awwaluna haka nan musulmin nan na farko su Khadija da su Abubakar ne Siddiq arafu zalika su ma duk ba su san ma'anar waɗannan ayoyin na siffofi ba wa kadhalika qauluhum ko fi ahadisi sifat haka suke faɗi ma game da ayoyin siffa a hadisan siffofin kamar yadda manzan Allah bai san ma'ana ayoyin siffa ba hadisan na siffofin Allah ma da shi annabin ya rinka faɗi shi ma bai san ma'anarsu ba anna ma'anaha la ya'lamuhu illa Allah su cewa suke ma'anar waɗannan ayoyi da hadisai ba wanda ya san su sai Allah to kun jin da suke rudar da mutane yanzu kun ji da suka gama jahiltar da kowa sai suka ce ai Allah ne kadai ya san ma'anar su yanzu wannan ba za su ruɗa mutum ba za su ruɗa mutum kuma ba duka ji za su kawo wata aya mai ƙarfi su goyi bayan maganar su akai sai su ce ma annar rasula sallallahu alaihi wa alihi sallama takallama bi hadha ibtida'an tare da cewa manzon Allah shi ya fara faɗin waɗannan hadisai shi ya fara faɗin waɗannan ayoyi fa ala qaulihim to a ƙarƙashin maganar su kenan sai ibnu taymiya yace takallama bi kalamin wato kenan suna cewa manzan Allah ya faɗi maganganun da la ya arifu ma'anahu shi kanshi bai san ma'anarsu ba haka ne ko ba haka ba haka ne wallahi jama'a sai na fito muku da wasu kasusuwa yanzu za mu fara fitar da waɗannan kasusuwa za ku rinka ji za ku rinka jin combat da su albani suka rinka da su bin da su usaimin da waɗannan yan boko haram wato matsalar da ta faru a nan najeriya muna da karancin malamai ne ba mu sha ba mu da malamai sannan daga cikin waɗanda suka kai malaman kuma wasu matsorata ne wasu kasalallu ne duk abin da yake faruwa a Najeriya din nan jama'a duka ban rage muku ko ɗaya ba ya faru a Makka da Madina akwai malamin mu Ali Nasir al-Faqihi professor ne Jami'ar Islamiyya ya zauna yana muƙabala da su suna kafirta shi waɗannan ɗinnan su ne daga baya suka fito ba da jimawa ba a bara an kama su a cikin masallacin annabi sun sa bindiga sun harbe wasu mutane guda biyu waɗannan mutane turawa ne amma musulmi ne sun harbe su da zimma cewa sun ɗauki fansa abin da ake wa 'yan uwansu musulmi a ƙasar falastinu na'am yanzu kenan ba yahude ya kashe musulmi a falastinu ba amerika ya kashe musulmi a ƙasar afghanistan yanzu musulmi ba amerika ya taho ka'aba kuma shi kenan bai da aminci ya taho masallacin annabi da aminci ni ina ɗaya daga cikin waɗanda aka yi waɗannan turawan biyu sallah a lokacin turawa ne musulmi yanzu kenan in kai bature ne ka taho america eh, ka taho saudiya aikin hajji yanzu wa man da khala haka na aminan kai banda kai na malam na'am eh. kwarai da gaske eh to abin da baka ce wannan aikin ba shine irin na khawarijawa ba shine irin na khawarijawa to ai abin da suke kenan anan ko to amma abin da nake so ku tuna laccata da ne yana maganar Sudan ne ku tuna laccar da ne da na sa mata karan bana maganin zoman bana da na ce aƙidar da ta fara durowa ina ta bayyana a Masar da Sudan sai na ce nan ƙasar kuma wanda ya fara zuwa da ita wani ɗan Sudan ne shi ne musu jagoranci aka kafa wancan gari na darul salam ko darul islam ko wane ne wane ne ashahidul akbar waɗannan mutanen za su ɗauki maganar ka ne su yi hujja da ita in ka ce kai ba abin da kake nufi ba kenan sai su ce a ai kai ma dama baka san ma'anarta ba to ibnu taymiya ya ware babi guda a cikin majmu'ul fatawa al-kubra sai da ya magana akan irin wannan cewa ba lallai bane abin da ka fahimta na maganar Allah ya zama haka Allah yake nufi ka bar Allah da kanshi ya fassara abin da ya faɗi ya ce to haka ma dukkan mai magana da ya magana a bashi ya ce abin da yake nufin shine abin da za a lazimta mai ba abin da aka fahimta ba in ya muri ne bai iya hausa ba sai zo ya ce na haɗu da ubanka bai halatta kamare shi ba sai ka ce na gode na gode wa ne don abin da yake nufi na haɗu da wanda